السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na al-lu'lu'u wal marjan fi ma tafaqa alaihi shaykhan al-bukhari wa muslim wanda fadilatu sheikh muhammad fuad abdulbaki ya rubuta rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala a yau insha Allah za mu tashi a darasi na uku a hadisi na shida babi na uku kamar yadda ya kawo mana lamba a nan ya ce babu bayanin salawatin lati hiya ahadu arkanin islami babin da zai yi bayani dangane da sallolin nan waɗanda suke ɗaya daga cikin rukunin musulunci guda biyar waɗanda aka sani bi ma'ana ga hadisi ko hadisan da suka tabbatar da waɗannan salloli da kuma matsayin ainihin sallolin حديث طلحة حديث طلحة بن عبيد الله حديث طلحة بن عبيد الله ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi kuma ɗaya daga cikin waɗanda annabi ya yi musu albishir da gidan aljanna tun daga nan duniya saboda haka yana cikin mutane goma nan radiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min ahli najdin wani mutum daga cikin mutanen ƙasar najar ya zo wajen annabi sa'irun ra'ti kansa yana watse bi ma'ana gakin kansa a watse ke wato babu tattarawa babu tsari kamar babu tsafta alaman matafiyi ne ya wahala yasma'u udawi sauti ana jin dirin muryansa daga nesa wala yuqahu ma yaqulu amma ba a falin abin da yake ba a fahimtan abin da yake fada wato tun daga nesa yake magana saboda bai san tsarin magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wato ka dauka ba kauye daga cikin kauyawa saboda haka daga nesa ya fara kwala kira wa annabi ko ya daga muryarsa, yana tambaya tun daga nesa wasu kuma suka ce saboda lahajan da yake magana da ita tana da nauyi yanzu ga ki nan bauchi muna magana da yaren hausa idan ba sakwace ko ba zan fare ya zo yana magana da yaren hausa a nan bauchi za a gane da wuri yana da wahala sai dai ka ji dirin muryarsa ka kasa gane abin da yake faɗa ko wani zabar bame daga ƙasar Nijar ya zo yana magana sai ka ce anya wannan yaren hausa ko yake yi daga nan kuma ba mamaki hausan yake yi saboda haka suka saba yin maganar. don haka yusma'u da wiyu sauti ana jin dirin muryansa wala yuqahuma yaqulu ba a fahimtan abin da yake faɗa hatta dana har sai da ya zo kusa shi ne hatta dana fa'iza huwa ya tsalo anil islami sai ga shi yana tambaya ne dangane da musulunci saboda haka fasarar da muka yi a farko daga nesa yana magana ana jindirin maganarsa amma ba a fahimta ba wai yaren da yake magana ne ba a fahimta gaba ɗaya ba wannan shine za mu iya ɗaukawa ko da ke ka ɗauki wancan fasara ma ba matsala ba ne tunda fa'iza huwa ya tsalo anil islami yana iya yiwa tambaya suka yi mu ba ma gane abin da wannan yake fala sai a ce yana tambaya ne dangane da musulunci ya sa fa'iza huwa fa'iza huwa ka'iza alfujaiya fa'iza huwa ya tsalo anil islami sai ga shi yana tambaya menene musulunci فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai annabi ya ce musulunci kamsu salawatin fil yawmi wal laila salloli guda biyar cikin dare da kuma rana a cikin 24 hour sallan asuba da azahar da la'asar da magariba da isha'i wannan shine mahallu shahid namu waɗannan salloli guda biyar wato rukuni ne na musulunci duk wanda ya bar su ko ya bar ɗaya daga ciki to lalle ya bar wani babban rukuni a musulunci kuma ba lalle ne a kira ki musulmi ba duk wanda baya sallah malamai da yawa sun ce ba musulmi bane na'am faqala sai mutumin ya ce hal alayya gairuha bayan waɗannan salloli guda biyar akwai waɗansu salloli a kaina kalala sai annabi ya ce a'a inda sallolin farilla ne babu illa an tatawwa'a sai dai idan za ka yi taɗauwe ya za ka ce sallolin farillai su ne guda biyar din da duk sauran sallolin na idi ne na walaha ne na kafa'i ne da wutiri ta hajjud ne akam ne da makamantansu dukansu taɗauwa'ai ne babu farilla a cikinsu farillan kenan guda biyar tunda annabi ya ce la illa an taɗauwa'a sai dai idan za ka yi taɗauwe kuma ana son mutum ya yi taɗauwe saboda idan farillai ba su cika ba to ranar takin alkiyama za a cika masa da taɗauwe a kan ajiye ana nemo wani ba wani wuri daban ko kuma ya ta zazzare ido to shi yasa ake son mutum ya yawaita ai, Allah ta'ala zai cika masa farillansa idan an samu gebe sai ya ce auƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya sake danna masa wani bayani bai yi tambaya ba bai nemi a kara masa ba sai annabi ya ce wasu yamu ramadana akwai azumin watan ramalana azumin watan ramalana farilla ne kamar yadda Allah ya ce kama kutiba na min qablikum kutiba alaykumus siyamu kama kutiba na min qablikum ay bi ma'ana furida alaykum siyamu ramadana صيام siyama furida alaikum siyamu رمضان ramadana azumin wata ramalana farilla ne تو wannan ma ne duk da kasancewa a can unwalin sama ya mana unwali ne akan maganar sallah saboda sallah tana daga cikin yanki na imani shi yasa aka kawo a kitabul iman duk da kasancewa azumin wata ramalana shi yana daga cikin yanki na imani domin al'imanu a wato mutum zai kudurta ne a cikin zuciyansa sannan kuma ya furta da ainihin harshensa sannan kuma ya aikata da gabobinsa kuma idan an duba azumin wata ramalana ko ba komai dai da gabobi yake yi inda mutum zai bar cikinsa babu komai ba ci ba sha sannan babu walwala tun daga fitowar alfijir har ya zuwa faduwar rana Hata ya bayyana lakum al abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl saboda haka alama ce ta ainihin imani saboda haka sai annabi ya kara masa da cewa siyamu ramadana da azumin watan ramalana qala sai shi wannan bawan Allah yace hal alayya ghayruhu shin akwai wani azumin kuma bayan nan qala la sai annabi ce a a illa an tatawwa sai dai idan zaka yi azumin tatawwe saboda haka na litinin da alhamis da kwanaki uku a cikin kowane wata ko ranakun farare wato ranar farin wata ranar sha uku da sha hudu da sha biyar da sauran makamantansu na ranar arfa na akura da a duk waɗannan taɗawu'i ne amma ban da na hudu domin na hudu mutumin da ya hari, akwai azumi sittin, mutumin da ya kisan kai akwai azumi sittin, haka na kwala ya ce wa zakara lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zakata sai annabi ya ambaci zakka nan ma ba tambaye annabi ba sai ya kara masa da zakka tunda kara barki da rukuni guda daya an fada masa rukuni na biyu kuma ga na uku qala hal alayya Ya yace to bayan zakka akwai wata zakka ta dole a kaina qala la annabi yace babu illa an tatawwa sai dai idan zaka yi tadawuri to shi yasa duk inda ka je ka ga farilla to za ka samu akwai nafila akwai ta zauyi kuma kamar yadda yake azumin watan ramalana farilla ne sannan wanda yake koma bayansa kuma ta zauyi ne idan ka fitar da zakka bisa dukiyan da Allah ta'ala ya baka dukiyan kudi ne ko dabbobi ko kayan amfanin gona ko rikazi to akwai kuma zakkan da ake bayarwa wanda yake ba dole ba ma'ala sadaka da isani da kyauta da makamantansu kuma idan mutum ya haɗa waɗannan abubuwa za su taimake shi ainu zai yi wahala a ce bai shiga aljanna ba saboda ya haɗa ɓangarorin imani ƙala sai mutumin ya ce mai ruwaya nan wato talha bin ubaidillah ya ce fa’ad barar rajulu sai mutumin ya juya annabi bai ƙara masa da aikin haji ba A nan babu maganan aikin haji kuma a cikin rukunin musulunci har ila yau an cire tauhidi da farko eh, saboda tun da ya kawo kansa to ya fahimci tauhidi su a wancan lokacin sun kawo kansu wato fahimtar tauhidi mai sauki ne a wajensu shi yasa fa'adabarar rajulu sai mutumin ya juya wa huwa ya yana cewa wallahi la azidu ala haza wala an yana ce wallahi ba zan kara kan wannan ba ko ba zan rage ba farillan nan guda uku lafiyayyu salloli guda biyar azumin watan ramalana da maganan zakka waɗannan zan yi ƙoƙari in kiyaye in na samu dama in ɗora da ainihin ta tawuyi kamar yadda annabi ya fada ya ce ba zan rage ba kuma ba zan ƙara ba ƙala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ji maganansa sai ya ce aflaha in sadaka ya ce ya yi rabo idan ya yi gaskiya saboda haka yin yayi implementing din abin da ya fada to lalle wannan yayi rabo a farkon musulunci ba sai mutum ya hada dukkan rukunan ba inda yana da tauhidi magana ta kare eh balle ma aikin haji ba sai lokaci yayi ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbai sau nawa suka yi aikin haji a cikin shekara 23 na annabci da manzanci ta gani balle kuma wanda ya bayyana a zamaninsu ko wanda ya zo daga baya a lokacin akwai matsatsi akwai waɗansu manya-manyan malamai a ƙasar nan ma wanda ko da aikin hajji ba su taba zuwa ba kuma haka suka bar duniya waɗansu sun rubuta littattafai wato na mamaki amma ba su taba zuwa aikin hajji ba na kuma kun ga maganan zakan nan ba ya lalle sai mai kudi ba yanzu mutanen da suke noma abin da ya kai zakka kamar sa'i ɗari uku ko ausuki biyar suna da kuɗi ne wani zai noma abin da ya kai zakka zai noma ya samu abin da ya kai zakka ya fitar da zakka sannan yanzu a fitar a wani waje kuma yana jira zai karba amma ka ga mutumin da yake da awakai guda arba'in ko tumakai guda arba'in ko shanu guda talatin ko kuɗi miliyan hudu cur ai kaga wannan ba talaka ba ne amma wanda ya noma buhu hudu ko buhu biyar mai cin ɗari ɗari ya yi buhu hudu ko buhu biyar ba ki ne ke kaiwa ausuki biyar ba to ya noma buhu biyar yana da mata guda biyu kuma kowace tana da 'ya'ya takwas takwas in ka hada da ke kenan ga matan biyu sun zamo sha nawa ɗaya eh? sun zamo sha takwas sannan ga 'yan tirani guda biyar lafiyayyu daga ƙauye maciya saboda abinda mutum biyar ɗin nan za su ce in ka bincika sai ka samu goma sha shidan nan zai wahala su ce sannan ga shi karan kansa ko da yake mutumin da yake da wannan gayyaki ba ya duba abinda yake ci saboda sau goma za a yi abinci a gidanka ba za ka ci ba inda mutanen gidanka sun ci shikenan magana ta kare sai dai a barka da rogo a bakin hanya na'am don haka idan ba ambaci aikin haji ba don ba ambaci aikin haji ba ba matsala ba ne sai dai wannan hadisi ya tabbatar mana da rukunai guda uku kuma duk wanda ya kokari ya kiyaye sauran ma masu sauki ne wani hadisi ya karajahu al-bukhari fi kitab al-iman babu az-zakatu min eh, imam bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab iman a babin zakka yana daga cikin musulunci to kun ga shi yadda ya rarraba ke. saboda an kawo rukunai guda uku to kun ga hadisin zai fito a babin guda uku sannan dadin dadawa akwai na filfili guda uku hadisin zai iya sake fitowa a babin nafilfili guda uku to in ka duba sai ga hadisin ya fito sau nawa sau shida amma masu lissafi in suka zo sai su ce hadisin nan guda ɗaya ne amma ya maimaitu sau shida ina fata an gane wannan kenan sai babu bayanin imani allazi yudkhalu bihi aljanna babin da zai mana bayani na imani wanda ake shigar da mutum aljanna a dalilinsa to a wannan hadisi kuma za a ambata mana wato abubuwa guda hudu muhimmai hadisu abi ayyuba al-ansari radiyallahu an hadisin abu ayyuba mutumin madina babban sahabi na annabi anna rajulan qala yace wani mutum ya ce ya rasulullah ya manzon Allah akhbirni bi amalin ka bani labarin wani aiki wanda idan na aikata yudkhiluni aljanna zai shigar da ni aljanna cikin sauki cikin ruwan sanyi ba tare da an yi rigima ba faqala alqawmu sai mutanen da suke wajen suka ce malahu malahu wannan me damuwansa menene damuwansa وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النبي عرب ما له yace bukata ce da muwansu tun da ya zo ya tambaya wannan bukata ta hasa tana da muhimmanci tun da mai yiwa ya ga ayyuka sun masa yawa ina ne zai tattare domin ya samu sauki kuma dama haka ne musulunci ka ba da muhimmanci ga wani abu to za ka samu saukin wani abu yasa ya ce arabin malahu eh wato malahu arabin wani lokacin mutum bai yi hankali ba sai ya sai ya rikice maɗin nan za'ida ce lahu arabin yana da bukata arabin lahu eh da alhamda ba da ainihin ba in ka ce arabin lahu to amalan keke nan kaga sai an yi hankali amma da alhamda arabin shine al'irba hmm. yana da bukata kun ga ba jira mutumin ya bada amsa ba sai annabi ya ce a yana da bukata kamar yanzu wani ne ya tambaya sai wani ce me yasa zai yi wannan tambaya sai ce kyale shi da da yi wannan tambaya kaga yan ana so kai mai fada ko a tozarta ka sai ya ce to ba sai ka bada amsa ba sai ka bayar sai ya ce maka hujja zai kai ta zazzare ido da cire hula ka ajiye to gara ka yi shiru eh, shi wanda yake masa tambaya san yadda zai bada amsa na'am fa qala an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya baki amsa na tambayansa aikin da zai shigar da ke aljanna cikin ruwan sanyi yace ta abudullaha la tushriku shai'a? shay'a yace ka bauta wa Allah kada ka yi shirka da shi tauhidi kenan wa tuqimus salata ka tsayar da sallah waɗannan sallolin farillai wato te zakata ka ba da zakka na abin da Allah ya hore maka wa tasilu rahima ka sadar da zumunci sai kuma annabi ya ce zarha ya ce kyaleta ƙala mai ruwaya ya ce ka annahu kana ala rahilate kamar yana kan abin hawansa ne aka ce ana ganin wato sun haddace abinda annabi ya faɗa suka faɗa maza Allah yana kan abin hawansa ne wannan mutum ya zo ya tare shi sai ya sha gaban abin hawan ko ya rike linzaminta ko ragamanta to ba yadda abin hawan za ta yi gaba ya sa da ya tambaya annabi ya ba shi amsa zai ce to sake mu dabbatan yi gaba kada ya dada takura shi amma da ya ba shi amsan abin da yake nema ina fata an gane to yin an duba za a ga an kawo rukunan musulunci guda nawa ga tauhidi ga sallah ga zakka sai dai a nan an ambaci sadar da zumunci sadar da zumunci baya daga cikin rukunan musulunci amma farin ladi duk wanda ya yanke zumuncinsa ya aikata haramu a dalilin sadar da zumunci za ka shiga aljanna a dalilin yanke zumunci kuma za ka shiga wuta domin annabi ya ce la ya Janna ta kafin rahim duk wanda ya yanke zumuncinsa ba zai shiga aljanna ba ina fata an gane amma rukunan musulunci sanannu su ne waɗanda aka sani ba wai ƙarawa aka yi ba yasa idan mun lura za mu gane cewa hadisi guda ɗaya ba ya fasaruwa sai ka haɗa shi da ɗan'uwansa sannan za ka tattara abubuwa da yawa a ciki wani hadisi a karajahul bukari kitabul ada babu fadli silatin rahim wato a babin ladubba a littafin ladubba imamul bukari bukhari ya ruwaito wannan hadisi sannan kuma a babin falalan sadar da zumunci da ainihin lada da darajar da ake samu cikin sadar da zumunci to kunga ya dauki karshen shi yasa sai ya fitar da hadisin a wancan waje na'am sai hadisi na takwa hadisu abi hurairata radiyallahu an hadisin babban sahabin nan abu huraira abdurrahman ibn Fakar. Allah ki kare yadda da shi yace anna arabiyan yace wani balaraben kauye atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo wajen annabi faqala sai yace ma annabi dullani ala amalin ka gwada mini wani aiki idza amiltuhu idan na aikata shi dakhaltul janna zan shiga aljanna cikin ruwan sanyi to in ka duba sai ga wannan hadisi ya yayi kama da wancan sai dai wancan hadisi na Abu Ayyub al-Ansari ne mutumin Madina wannan hadisi kuma na Abu Huraira ne ad-Dawsi mutumin kasan Yaman amma kuma duk manufan hadisin guda ɗaya ne tunda abubuwan da suke karantarwa abu guda ɗaya ne sai dai akwai ɗan bambanci wani slide bambanci kamar yadda za mu gani ƙala sai annabi ya ce ta abudullaha za ka bauta wa Allah la tushriku bihi kai'a ba za ka yi shirka da shi da wani abu ba bautan Allah tauhidi da rashin shirka wato kiyimu salatal maktuba sa'annan zaka aikata ko zaka sayar da sallolin farillai sune waɗannan salloli guda biyar wato addi zakatal mafruda sa'annan zaka bada zakkan dole zakkan farilla wato zakkan da muka yi bayani a can baya sannan kuma sai annabi ya ƙara anan da cewa wata sumu ramadana da aka yi azumin watan ramalana wancan kuma sai a kawo sadar da zumunci faƙala auƙala sai mutumin ya buɗi baki ya ce wallazi nafsi biyade ina rantsuwa da wanda raina yake ga hannunsa la azidu ala hadha ni fa bazan kara bisa waɗannan ba falamma walla lokacin da ya juya zai tafi قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النبي من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة duk wanda zai faranta masa rai ya kalli mutum ɗan gidan aljanna falyanzur ila haza to ya kalli wannan tun kafin ya bace kun ga ya samu recommendation ke kai ba domin Allah ya sanar da shi ba da ba zai fada ba saboda haka farkon musulunci wato ayyuka ba sai sun yi mai yawa ba wannan kuma yana tabbatar mana da cewa rukunan musuluncin su ne waɗannan an ambaci tauhidi an ambaci sallah an ambaci zakka sannan an ambaci azumin watan ramalana sai dai kuma akwai aikin hajji ba ambata ba da yake jefi-jefi ne yake yi wani hadisi ya karajahul bukari imamul bukari ya fitar da wannan hadisi fi kitabin zakati a ainihin bangaren zakka babu jubi zakati babin da yake bayani dangane da wajibcin zakka sai babu kaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam buniyal islamu ala khamsin to kun ga mun dawo tushe kenan maganan annabi da yace an gina musulunci wato a bisa abubuwa guda biyar ko da abubuwa guda biyar waɗannan sune rukunan musulunci Hadithi ibn Umar hadithiin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma Allah shi kaara itti aadaa su saboda dukkansu manyaansa habayne da'uu baadala aduuka. Qaala yaache qaala rasuullullahi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam annabi annabiyaa tebbooniyyar ala alaakansin angina muslunci da abubuwa guda biyar. su Sunayyar kunan muslunci. Shahaadati Allaahi ilaha ila Allah. shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma lalle annabi muhammad manzon Allah ne wannan shine tauhidi ɗaya yake da ka bautawa wa Allah karka yi shirka da shi domin a ƙarƙashin bautan Allah babu shirka to akwai biyayya wa manzon Allah don idan baka bi ta hannun manzon Allah ba to ya za a yi ka bautawa wa Allah ai babu sannan wai kame salati da tsayar da sallah wa ita zakati da bayar da zakka walhaji da ziyartar ɗakin Allah na aikin haji wa saumi ramadana sai azumin watan ramalana Rukunin musulunci guda biyar sun cika sa ke son haɗa hadisan gaba ɗaya. wani hadisi ya karaja sai fi kitabil iman babu du'a'ukum imanukum eh wato ya kawo shi a kitabul iman domin wato babin da zai yi bayani dangane da du'a'ukum addu'anku imanukum imani ne naku to ina ke addu'a yasa malamai suka ce in ya kawo hadisi to akwai wahalan fahimta yana daga cikin imani addu'a duk wanda zai roƙi Allah subhanahu wataala ko wanda zai kira zuwa ga addinin Allah saboda haka yin kayan da babu abin bauta da gaskiya sai Allah wanda za ka roƙe shi shine Allah idan ka yadda lalle annabi Muhammad manzon Allah ne to za ka roke Allah ne kamar yadda manzon Allah ya karantar da kai a lokacin da ka zo sallah to za ka rinka yin addu'a za ka roki Allah ne ba manzon Allah za ka roƙa ba ko wani kato sannan kuma lokacin da ka dauki zakka ka bayar kana son a maka kyakkyawan addu'a za a roƙa Allah tabaraka ta'ala za a roƙa ya ƙara maka arziki ko kuma ya karbi aikinka to haka ma aikin haji da azumin wata ramadan sai babul amri bil imani billahi wa rasulihi wa shara'i addini wa du'a'i ilayhi babin da zai bayani dangane da umarni da imani da Allah da manzonsa da kuma yadda da shari'un addinin Allah da kuma kira zuwa ga addinin Allah su malamai haka suka yi ta yi dangane da hadisan annabi in baka gane wannan layi ba za ka gane wannan layi kuma za ga hadisin kaman guda ɗaya ne ko kuma hadisin yana hadisan suna kama da juna haka ake ta maimaitawa to da haka ake haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisu ibn abbasin hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma kanin manzon Allah ɗaya daga cikin samarin sahabbai kuma ɗaya daga cikin masana ilimin alkur'ani tafsirin alqur'ani tun a zamanin manzon Allah saboda addu'an da annabi ya masa kala ya inna wafda abdul qais akwai tawaga ta kabilan abdul qais لما أتوا sallallahu صلى الله عليه wa وسلم قال lokacin da suka zo wajen annabi sai yace ce manil qawmu. ya ce waɗannan mutane daga ina saboda lokacin da annabi yake nan a matsayinsa na annabi kuma manzo jagora to tawaga daban-daban suna zuwa wajen annabi suna karɓan addinin Allah ko kuma suna tambayoyi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi da mutum ɗaiɗaiku ne suke zuwa a boye sai suka fara zuwa a bayyane sai kuma tawaga su zo da yawa don suka zo da yawa kun gaba dole ne sai annabi ya san kowa ba ba zai yiwu ba yasa ya ce manil qaum ya ce waɗanne mutane ne au manil wafat wace tawaga ce kalu rabi'a suka ce da kabila rabi'a ce kala marhaban bil qaumi tace ma dalla da waɗannan mutane aw bil wafdi ko da wannan tawaga gaira kazaya wala nadama yace ba masu wulakanci ba ko ba waɗanda ake wulakantawa ba sannan kuma ba masu nadama ba malamai sun fassara da cewa mutanen da aka je aka yake su suka ga uwar bari suka kamo hanya suka zo to akwai karkashin akwai kaman kai zai akwai kaskanci a ciki eh ko kuma waɗanda tuntunin ba su karbi addinin Allah ba suka yi nadama duk da kasancewa wazanin da aka kawo ya bambanta da wazanin da aka saba domin sun ce ala da kiyasin abinda annabi ya ce gaira kaza ya wala nadama domin saboda a samu munasaba a tsakanin kalmomin guda biyu ba waɗanda yake wulakantawa ba sannan kuma ba masu nadama ba faqalu suka ce ya rasulullah ya manzon Allah inna la nastati'u an natiyaka illa fi shahril harami suka ce mu ba ma iya zuwa wajenka mu ƙaraso wajenka a birnin Madina sai a cikin watanni masu alfarma watannin da akan hana yaki saboda me saboda hanyar su ba ta da kyau akwai masu fitina a hanya komai zai iya faruwa amma ko a zamanin jahiliya sun yadda da watanni masu alfarma min ha arba'atun hur kamar yadda Allah ya ambata don haka mu ba koyaushe za mu iya zuwa ba saboda akwai fitinannu a tsakani wa bainana wa bainaka hadha alhayy min kuffari mudar tsakaninmu da kai akwai waɗannan kabilu daga cikin kafiran mudar dukan su fa zuriyar manzo Allah ne dukan su larabawa ne eh sai dai kun sa akwai haula idan zuriya ta yi yawa tun daga can tushe waɗannan su fanɗare waɗannan su fanɗare waɗannan su fanɗare tun da kullukum min adama wa adamu min turabe. ai daga annabi adamu muka fito amma nan ka duba za ga bagere ne wannan ba sayi ne ko ba ka bane wannan za a samu bawarje ne wannan ba baninge ne wancan ba duguri ne duk sun shigo gari sun yi kaga gida misali kenan amma an koma a yi tushe ɗaya ne duk babanmu annabi adam ne da nana hawa ita ce ta haifi kowa a cikin mutane su amma kuma sai aka fito daban-daban kabilu daban-daban masu yanayin jiki da halahaja da ainihin yare daban-daban na saboda haka wa bainana wa bainaka hazal hayyu min kuffari mudar tsakaninmu da kai akwai waɗannan kabilu na kafiran mudar famurna bi amrin fatlin muna son ka mana wani umarni na yanke wanda ko mun shekara ba mu zo ba ba matsala nukbiru bihi man wara'ana wanda mu ma za mu ba da labari ma wanda yake bayan bayanmu mu tsarin ilimin musulunci kenan idan ka ɗauka ba ɓoyewa za ka yi ba za ka kai gaba ne sai dai idan akwai matsala nadkhul bihil janna kuma wanda za mu shiga aljanna kun ga wannan ya gwada za su yi aiki da shi kuma za su kai a na gaba yanzu kuma sai muka samu sabanin haka eh akwai yawan fala amma ba mu yi aiki da abin da muke fala shine problem din mutanen da su kuma za su yi aiki da ki za su fada mu kuma sai yawan faɗa, saboda yanzu wa'azi kusan ko ina karatu ko ina amma malaman ma matsala ne balle masu sauraro Allah ya sauwake na'am saboda haka annabi ya musu bayani wa sa'aluhu anil akriba suka tambaye ki dangane da abin da suke yi na shaye-shaye saboda me saboda suna dan jijjika abubuwa suna da abubuwan shansu daban-daban kamar yanzu ne ya tambaye kai abubuwan shaye-shaye me zaka ce akwai fanta to na sauke malaka sai rafi akwai fanta akwai mirinda akwai cock akwai surprise akwai eh ga nan da yawa eh yanzu ma hadda wani abin da akwai robo akwai tsamiya duk ana akwai mango akwai guava akwai apple akwai cashew da sauran makamantansu to duk waɗannan za ga kalolinsu daban-daban ne da yadda ake sarrafa su daban-daban ne to shi yasa suke masa tambaya a wancan lokaci saboda su ma suna da jiko iri daban-daban su kuma dattawa ko tsofi na da me suke jikawa akwai fura ana jikata idan suka sha fura na kasan sai su jefa a cikin ruwa akwai kunu mai gudaje suna jikawa sauran kunun da gudajen sai su zuba ruwa a ciki akwai kunun koko suna jikawa akwai salala suna jikawa wanda in an yi salala eh kai kasan salala kuwa to nan ma suna jikawa to ai kaga jiko ne iri daban-daban kuma ni dai wannan na tsansani sani kenan na tashi na gani amma ba mamaki a waɗansu wurare ka samu akwai waɗansu gayyayyaki ko kuma tsayoyi. waɗanda ake ɗebowa a daddaka ana jikawa to duk abin da baya bugarwa babu matsala amma duk abin da zai bugar akwai matsala domin abin da za mu dire a kansu kenan shi yasa kaga da coke da mirinda da fanta da sprite da guava da cashew da komai tunda ba sa bugarwa halal ne amma in sun bugar kuma haramun ina fata an gane sai dai bambancin namu da nasu su suna ji ɗin a cikin abubuwa kwantena waɗanda suke daban-daban ne wani lokaci kwantena ɗin yana tasiri ma wannan abin yasa suka yi tambaya fa amarahum bi arba'in annabi ya musu umarni da abubuwa guda hulu wa nahahum an arba'in kuma annabi ya hana su abubuwa guda hulu amarahum bil imani billahi wahda ya musu umarni da su yi imani da Allah ke kare tauhidi kenan kala ta daruna mal imanu billahi wahda ya ce shi kun san imani da Allah ke kadai to kun ga wannan munasaba kuma annabi ya fassara kala kalu suka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzonsa suka sani kala sai annabi ya ce abinda yake nufi da imani da Allah shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa babu abin bautawa na gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma lalle annabi muhammad manzon Allah ne wannan suna tafiya tare ne kalmar shahada kenan wa iqamus salati sannan kuma ya musu umarni da tsayar da sallah wa ita'uz zakati ya musu umarni da ainihin bayar da zakka wa siyamu ramadana kuma ya musu umarni da azumin watan ramalana wa an min al-maghnami al-khumsa sai a ƙarshe sai ya ƙara musu ya ce ku ba da kumusin ganima saboda ayan ƙur'ani ta ambaci wannan idan kun yi yaƙi aka samu ganima to ku ware kumusi ana rabawa ne ma waɗanda Allah ya ce a raba kar a ci haƙƙinsu wani hahun an arba'in kuma annabi ya hana su abubuwa guda hudu anil hantame ya hana su jiko a ƙwariya wadubba ya hana su jiko a silba wannaqir ya hana su jiko a gora walmuzaffati ya hana su jiko a cikin ƙwaryen da aka wato mulke ta da wani abu wa ma qala wani lokaci yakan ce almuƙayyar wato abinda aka sa masa fenti ta ciki ko ta waje wa hunna ifazuhunna yace ku kiyaye waɗannan wa hinna bihinna man wara'akum ku kai labari ma waɗanda suke bayan ku wato wannan yana daidai da falyuballigi shahidu min kumul ga'iba duk wanda ya zo ya ji ya sanar da wanda bai sani ba wato wanda bai zo ba wannan shine ilimi saboda haka in kun duba za ku ga unwanin umarni da imani da Allah da manzonsa ya fito wa shara'i eh, addini da shari'un addini tsayar da sallah da bayar da zakka azumin watan ramalana ga kuma bayar da kumufin ganima ya fito sannan a ƙarƙashin washarayi iddini a kauce ma dukkan abin da yake sa maye idan an yi jikonsa a waɗannan abubuwa da aka ambata kun ga shari'un Allah ya fito sannan ya yi fazo hunna wa akbiru bihinna man wara saboda ka isarwa kenan idan ka sani ka sanar da wanda bai sani ba wannan yana daga cikin imani amma mutum ya sani shi kaɗansa yana aiki ba ruwansa da sauran waɗanda ba sani ba to wannan akwai alamar rashin imani yasa wazi yake da muhimmanci karantarwa yake da muhimmanci Allah ya samu dace wani hadisi akhrajahu al-bukhari fi kitab al-iman babu ada'il khums min al-iman ya kawo hadisin ne a babin bayar da kumusi yana daga cikin imani duk jagororin da suka yi yaƙi suka samu ganima ba su fitar da kumusin da za a bayar ba ko suka fitar da kumusi suka rike sauran kuma arba'atul akhmas din wato sauran hudu bisa biyar suka raba mayaka wancan guda ɗayan kuma suka ci su kadai to sun yi zalunci yaƙe yaken da aka yi a ƙasar nan kusan idan aka yi yaƙi ana samun ganima to ga yadda ake rabawa duk sarakunan da suka rike ganimomin nan to sun yi zalunci kuma sun rike haramu saboda haka sun taka ɗaya daga cikin shari'an Allah subhanahu wa ta'ala sai babu du'a'i ila shahadatai ne wa shara'i'il islami har ila yau babin da zai mana bayani dangane da kira zuwa ga shaidawa guda biyun nan da kuma shari'un musulunci gaba ɗaya hadisu bin abbasin nan ma hadisin abdullahi dan abbas ne radiyallahu anhuma Allah ki kare yadda da su da shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle annabi lamma ba'atha mu'adh radiyallahu anhu ala al-yaman lokacin da ya tayar da mu'adh ya tura shi ya zamo wakilin sa a kasan yaman mu'adh bin jabal shi ma yana ɗaya daga cikin manyan sahabbai na hannun daman annabi lokacin da zai je shi yana taraddadi saboda baya so ya je ya rabu da manzon Allah ya ce idan na dawo ban same ka ba sai manzon Allah ya ce in ka dawo za ka wuce kabarina in ka wuce kabarina to sai ka yi mun addu'a kuma abin da ya faru kenan eh. lokacin da mutanen yaman yamanawa suka karbi addini sai annabi ya tura musu mu'azu dan jabal kala abinda annabi ya ce masa innaka taqdamu ala qaumi ahli kitabin yace kai zaka je wajen mutanen da suke ahlul kitabin wato da suna da addini amma an soke addinin sune ahlul kitabin nasara da burbudin yahudawa falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi ibadatullah farkon abinda zaka kiraye su zuwa gare shi shine bautan Allah wannan shine tushen wa'azi babban abin da ake kiran mutane zuwa gare shi bautan Allah tauhidi fa idza arafu Allah annabi yace idan suka san Allah fa akhbirhum ka ba su labari ka sanar da su anna Allah lalle Allah madaukake farada alaihim ya farlanta gare su khamsa salawatin salloli guda biyar farillai fi yawmihim wa lailatihim a cikin wunin su da daren su 24 hours akwai salloli guda biyar kun ga wannan shi yake gwada cewa lokacin da ya je yana bayanin tauhidi kafin ya yi bayanin sallah sai Allah ya karɓi ran waɗansu suka mutu a haka to gidan aljanna duk da kasancewa ba su fara sallah ba yasa an ana karantar da mutane ana karantar da su ne kaɗan kaɗan a hankali yake karantar da su idan ka samu sabin musulunta ka je ka jibga musu abubuwa da yawa to ba za su fahimta ba ko kai ma tsohon musulunta in an jibga maka abubuwa da yawa sukan dame ka in an ce ka bala ba za ka iya bala ba ya za ke son mutum ya rike littafi ko in ya koma gida ya je ya sake maimaitawa littafi ya sake dubawa saboda abin da yawa eh. na'am to idan ka sanar da su waɗannan salloli guda biyar fa'iza fa'alu idan suka aikata fa akhbirhum ka sanar su anna Allah farada alaihim zakatan min amwalihim Allah ya farlanta musu fitar da zakka a cikin dukiyoyinsu sannan kuma wata wata ruddu ala fuqara'ihim wato za ta koma zuwa ga fakiransu ne dan wani abu ne kaɗan yanzu mutumin da yake da miliyan hudu an ce divide by 40 miliyan hudu miliyan hudu da wani abu ne ko kamar ya ɗan ɗoru eh to mu dauka cewa miliyan hudu da rabi miliyan hudu da rabi divided by 40 eh ina amma Allah ramma nawa za a samu eh to an samu dubu dari da wani abu dubu dari da wani abu shine fa kawai zaka fitar kai da Allah ya baka miliyan hudu da rabi ka fitar da dubu dari ka bada bayan Allah sai ka gagara aka ce mabukata zaka ba su in ka samu wani ka wanke shi da dubu ashirin duk sallan da ya saya maka addu'a saboda bai taba tsammani zai samu ba dama ya sakin wani awargaje gaje ka baki saboda ya fahimci muhimmancin abin amma lokaci saboda tsaban mugunta shikenan za a fitar da zakka saboda ba a san mutane su mora sai a samu wani awargaje gaje yake baya gani saboda tsaban yunwa sai a dauki dubu uku a bashi to dubu uku a baki yana da matarsa kwana uku bata koshi ba sannan ga yara biyar a gidan su ma kwana uku suna kuka an baki naira dubu uku dubu uku mai zai masa eh amma ka samu wannan mai mata guda daidai da yaya guda biyar din nan wanda shi ga yunwa ita ga yunwa su ma ga yunwa ka ɗauki naira dubu hamsin ka baki ko da ke kai gaidin ɗinsa zai rikice ba zai rikice don ya je shago duka mika musu dubu hamsin zai iya ce ku ɗauki ku? kaga ya yi bayi ba saboda bai saba rikewa ba eh don wanda bai saba rike kudi ba wani lokaci gaskiya zai a hankali in ba haka ba zai rikice gaba daya kama an ka fitar masa da kayan ke za ka ba shi dubu hamsin dama sai ka dan bincika menene matsalansa ka saya masa buhun masara ko buhun gari ka dan masa abubuwan ka saya masa man gyada da manja da magi da menene sannan ka bashi dubu biyar ko dubu goma ka ce duk wannan zakka ne naka an baka za a gani rikicewa zai yi sai rasa inda zai sa kansa to amma zai wahala wani ya cutar da shi ka ba da mutum abinda zai karba ya san cewa eh lalle ya karbi wani abu saboda a rage masa raɗaɗi na talauci idan an karɓi dukiyan masu dukiya na ainihin zakka to ana ba da talakawa ne kamar yadda Allah ta'ala lissafa su saboda haka shi yasa yake faɗa musu ba wai mai karɓan zakkan ne zai sa a aljihunsa ba shi yasa ake son inda aka fitar da zakka a bayar a wajen saboda a rage kyaki da hasada a tsakanin waɗanda suke da shi da waɗanda ba su da shi fa iza ata'u biha idan sun yi da'a sun ba da zakkan fa khudh minhum saboda haka ka karbi zakan cikin tsanake wa tawaqqa kara'ima amwalin da amma kai taka tsantsan da mafi tsadan dukiyan mutane yasa ko kayan amfanin gona ne wanda ya fi kyau a ce a cikinsa za a fitar ba haka yi ba tsaka tsaki in akwai wanda bai yi kyau ba akwai wanda eh, wato ya yi kyau sannan akwai tsakatsaki to a tsakatsaki za ka fitar idan aka je fitar da dabbobi ba a ɗaukan wanda ta fi ce wanda ta fi ƙiba ba a ɗaukawa saboda haka kai mai karɓan zakka a matsayinka na sa'i da sun amince za su ba da zakka sosai ka duba in ka yi lissafi sai ya fada akan uwar garke ko uban garke ko ko sai ka ce a ba za a karbi wannan ba musulunci ya ce ba za a yi haka ba ku canza da wani dan dama dama to wannan sassaucin da ka mutu za su ji daɗi amma da aka gwada uwar garke kyaran suka ce wallahi mun fasa ba za mu bayar ba to wannan kuma sun halaka shi yasa ma aka ce kar ka dauki kara'ima amwalihim aw kara'ima amwalin nas mafi karinci wanda ya fi ƙoshi wanda ya fi daraja daga cikin dukiyar mutane amma yin kudi ne kudi ne kawai da dubu ɗaya ɗaya da ɗari biyar biyar da ɗari biyu ɗaya ne sai dai abin ya kamata ma za ka ba zakka ka je banki tun da kana da kudi ka ce su baka sabi don suka baka sabi ka zo ka ba wani dubu biyar sabi saboda kudin sabi ne ma kaɗan kaɗan zai rinka kashewa kaga ka faranta masa rai sau nawa to haka ake so a yi to ala yi halin gidan mun duba wannan hadisi ya kunshi muhimman abubuwa guda nawa abu na farko tauhidi abu na biyu salloli guda biyar abu na uku zakka waɗannan su ne jigajigai kuma suna daga cikin rukunan musulunci kuma wannan hadisi yana karantar da mu yadda yake da'awa ana bin su a hankali ne ana rarrakin su su karbi addini la ikraha fi ba a tilasta mutum wato a ce sai ya karbi addini wani hadisi a al-bukhari imam bukhari ya fitar da shi fi kitabin zakati a bangaren zakka babu la tukhazu kara'imu amwalin nas fi sadaqa wato babin gargadi dangane da ba a karban mafi daraja daga dukiyar mutane wato a wajen as-sadaqa zakka abinda ake nufi da sadaka nan kenan amma wajen da zaka fitar da sadaka ka bayar to kai kokari ka ba da abu mai kyau ba a ce abin da fi kyau ba amma dai abu mai kyau amma kayan ka duk ya mace ka dauki babbar riga ka je ka bada mutum ya je cirewa yana kamo nan sai ya yage kuma haka ne yana kamo nan sai ya yage to me aka yi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun to sai hadisi na gaba hadisu ibn abbas radiyallahu anhuma har ila yau hadisin abdullahi dan abba Allah ki kare yadda da su ya za wasu malamai suke cewa ai shi'a da suke cewa Ali bin Abi Talib shi ya fi cancanta da kalifanci to Abdullahi bin Abbas shi ma ya cancanta da kalifanci ga ma babansa yana nan da Ali bin Abi Talib da Abbas bin Abdul to wane ne gaba da wani eh shi Ali bin Abi Talib saboda ya auri yar annabi shi yasa wato abin ya zama family and friend kenan eh alhali shugabanni ana musu wa'azi akan family and friends ya kamata a lura da wannan guduma wanda abdullahi dan abbas ya bayar a musulunci yana da yawa shi ma ya cancanci a ce shi ya gaji wato manzon Allah bayan tafiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Da wani hadisi na abdullahi dan abbas ne ya ce nabi ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba sa mu'adan ilal yaman lalle annabi ya tura mu'ad zuwa kasan yaman fa qala kuma a karshen magana sai yace ittaqi da'watal mazlumi yace ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta ka je karban zakka ka zalunce su domin munasaba saboda wannan ne aka faɗa. wajen karɓo zakka a zalunce su ba su iya lissafi ba ba su san yadda tsarin yake ba kai mai karɓo zakka ka zalunce su to fa ha laysa bainaha wa bain hijab addu'an wanda aka zalunta to ka sani yadda al'amari yake tsakaninta da Allah babu shamaki shi yasa da mutanen Najeriya suna hakuri ma wato Allah Ta tabaraka ta'ala zai musu maganin abubuwa da yawa sai dai kuma kima wanda yake kukan kima zalumin ne a wani waje mutane nawa za a zalunce su a waje su kuma suna zaluntar matansu da 'ya'yansu a cikin gida ana samun haka shi yasa an maka mummunan addu'a ka yi mummunan addu'a a can to nan ma maka mummunan addu'a amma a zalunce ka babu gaira babu dalili ka roƙi Allah Allah ya kyale abin haka ba zai taba yiwa ba sai dai baka da gaskiya kai ma so saboda mafi yawa mu ba mu da gaskiya wannan shine gaskiyar zance kawai ko an zaɓi mutum ana tsammanin zai taɓu kawai da abu zai bata bat kirkin da ake tsammani ba zai yi ba in kaga ya juyo to lokacin zaɓe a sake zaɓe ya yi kusa wanda za a bayar ba don Allah ba to Allah shiryar da mu gaba daya na'am wa wannan hadisi ƙarin bayani ne dangane da waccan hadisi kuma yana jaddada mana cewa lalle a kauce wa addu'an duk wanda aka zalunta a kowane ɓangare ba wai wajen karbo zakka ba saboda duk wanda ka zalunce shi in ya roki Allah a wata ruwaya Allah ta'ala zai ce bi izzati wa jalali da na walau ba da hil sai da girma ta da buwaya ta wallahi sai na taimake ka sai na agace ka ko da bayan wani lokaci ne saboda Allah ba a tilasta ki a ce yanzu immediately Allah yi ba wanda ya sa amma zai ce ya zai ɗauka maka fansa shi yasa wannan kalman Allah ya isa ba ta da daɗi kar ka yadda a maka Allah ya isa kai ta dariya ko kuma ka yadda da Allah ya isa sai babu al'amuri bi nasi babin da zai yi bayani dangane da umarni da a yaƙi mutane hatta ya ƙulu la'ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan ka'idan jihadi kenan har sai sun faɗi kalmar shahada sai sun ce babu abin bauta da gaskiya sai Allah lalle annabi muhammad manzon Allah ne to da yake hadisin kusan maimaitawa za mu yi bari mu je a gurguje hadisu abubakar wa umara radiyallahu anhuma hadisin abubakar da umar manyan kalifofin annabi Allah ki kare da su kala abu hurairata abu hurairata yace wato shine ruwaito hadisin daga maganganunsu wata muhawara ce ta faru tsakanin abubakar da umar shine ya ito mana lamma tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lokacin da Allah ya karbi ran manzon Allah wa kana abubakar radiyallahu an abubakar ya kasance shine kalifan manzon Allah wa kafara man kafara min al-arab wanda ya kafirce daga cikin larabawa ya kafirce ya juya baya ga barin addinin Allah masu hana zakka suka bayyana waɗanda suka rage waɗansu rukunai suka bayyana annabawan ƙarya su ma suka bayyana فقال عمر رضي الله عنه sai sayyidina Umar Allah ki kare yadda da ki yace ma ainihin Abubakar bin Abi Quhafa saboda yayi yunkuri ce duk waɗanda suka hana zakka sai ya yake su zakka kawai yace sai ya yake su to ina ga wanda ya bar zakka ya bar sallah ina fata an gane shine Umar yace kaifa tuqatilun nasa yaya za ka yaƙi mutane wa ƙarƙala rasulullah alhali manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce umirtu an uqatila nasa an mun umarni da yaƙi mutane hatta yaqulu la ilaha illallah har sai sun faɗi kalmar shahada sun ce babu abin bauta da gaskiya sai Allah faman ha duk wanda ya faɗi wannan kalma kada sama minni mala hakika ya tsare dukiyansa ba zan taɓa ba wa nafsahu da ransa illa bi haƙƙihi sai da haƙƙi in ya taɓa dukiyan wani za a taɓa nasa ko kuma wajen zakka idan dukiyan ta kai zakka sannan ya taɓa jinin wani za a taɓa nasa in ya taɓa ran wani za a taɓa nasa shine haƙƙin da ake magana wa hisabuhu ala Allah amma hisabinsa yana ga Allah madaukake saboda haka kun ga wannan ya tsaya akan faɗin kalmar la ilaha illallah faƙala abubakarin sai sai dina abubakar ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah la'ukatilanna wallahi sai na yaki man farraka bai na salati wa zaka duk wanda ya rabe tsakanin sallah da zaka ya ce zai yi sallah ba zai ba da zakka ba wallahi sai na yake shi fa ina zakata haqqul mal saboda zakka haƙƙin dukiya ce wanda Allah ya baka wallahi ina rantsuwa da Allah law uni anaka da za su hana ni ɗan karamin taure ko ɗan kuikuyo kanu tunaha. wanda zai kasance suna bayarwa ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna ba da kima annabi a matsayin zakka laqataltuhum ala maniha wallahi idan sun hana sai na yake su akan wallah kar ku ce don kwaikwayo wani ya ce kare ma ala zakkansa ne eh wato yana nufin ko da ɗan karami ne eh, ana kan karamar dabba yake nufi ƙala umaru umar ya ce daga baya radiyallahu an ya ce fawallahi ina rantsuwa da Allah ma huwa illa an ra'aitu ya ce ban ga komai ba ban fahimci wani abu ba sai dai ina ganin an kad sharaha Allah sadara Abi Bakar radiyallahu anhu lil qital Allah ta'ala ya bude kirjin Abubakar ne da yaki waɗannan mutane domin saboda kafirai ne saboda sun hana zakka fa arabtu annahu al-haq saboda haka sai na fahimci cewa wannan gaskiya ne saboda sun karya rukuni ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar saboda haka duk wanda ya karya kima ya kansa za a yi wani hadisi ya karajahul bukhari kitabu zakati babu jubi zakati hadisu abi huraira في حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم annabi ya ce umirtu an uqatilan nasa amman umunni da yaki mutane kata ya kulu la ilaha illallah sai sun fadi la ilaha illallah wa man qala la ilaha illallah duk wanda ya fadi la ilaha illallah wa kada asama na nafsahu wa mala lalle ya tsare dukiyansa da kansa da gare ni illa bi haqqi sai da haƙƙinsa wa hisabuhu Allah hisabinsa yana ga Allah wannan hadisi da wancan wato kusan guda ɗaya ne sai dai wancan hadisin Abdullahi dan Abu Huraira ne wato ta wajen Abubakar da Umar wannan kuma Abu Huraira kai tsaye wato ya yanke su kenan wannan kuma la ya doro akhrajahu al sai kitabil jihadi kun ga imam al-bukhari sai kawo wannan hadisin zamu yace guntun hadisi tunda ba cikakken hadisi bane a kitabul jihadi babu du'a in nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila al-islam wan nubuwa babin da yake bayanin kiran da annabi yayi zuwa ga musulunci da annabci karkashin la ilaha illallah akwai annabci da manzanci a karkashin la ilaha illallah akwai tsayar da sallah a karkashin la ilaha illallah akwai bayar da zakka a karkashin la ilaha illallah akwai azumin watan ramalana sana karkashin la ilaha illallah akwai ainihin zuwa aikin hajji ga wanda ya samu dama duk waɗannan rukunai sun shiga karkashin la ilaha illallah hadisu ibn umara kai hadisin abdullahi dan umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce umirtu an uqatila nasa amman umunni da yaki mutane hatta yashhadu an Allah ilaha illallah har sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma lalle annabi muhammad manzon Allah ne to kaga karin bayani anan ya fito dalla dalla wa yuqimu salata kuma su tsayar da sallah wa yutu zakata su ainihin bayar da zakka bai za fa'alu zalika idan suka aikata aka kawai ma asamu minni dima'ahum wa amwalahum lalle sun tsare dinalinsu da dukiyoyinsu ba za a taba ba illa bi haqqil islami sai da wani haƙƙi na musulunci wa hisabuhum ala Allah yana ga Allah wato zai yi hukunci ma kowa ko zai yi hisabi ma kowa aikinsa to wannan yana gwada lalle duk wanda ya bar tauhidi za a yaƙe shi duk wanda ya bar sallah za a yaƙe shi duk wanda ya bar zakka za a yaƙe shi wanda ya ki azumin watan ramalana wasu malamai sun ce ba za a yaƙe shi ba saboda wannan hadisi sai dai za a matsa masa a yi masa wa'azi wanda ya yake tafiya aikin haji an ce ba za a yaƙe ki ba saboda wannan hadisi bai ambata ba amma za a matsa masa a yi masa wa'azi waɗansu kuma malamai suka ce kowane rukuni daga cikin rukunan nan guda biyar idan mutane sun bari za a yaƙe su har sai sun dawo hanya madaidaiciya ina fata an gane wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imam al ya fitar da shi kitabul iman a ainihin bangaren imani babu a ainihin babin da yace fa in tabu ayan Allah Allah ta'ala ce idan sun tuba wa qamus salata wa atawuz zakata suka tsayar da sallah suka bayar da zakka fa khallu sabilahum to toshe su da kuka yi ku kyale su su yi walwala domin saboda me saboda su ma sun zama musulmi ya sa wata aya ce fa ikhwanukum sun zama yan uwanku a cikin addini saboda haka wato ba za a yake su ba sai a bar yakan su kenan duk waɗanda suka tsayar da sallah suka ba da zakka kun sun tabbatar da tauhidi kenan to wannan ya gwada waɗannan abubuwa guda uku suna da muhimmanci kwarai da gaske kuma zance mafi inganci lalle duk wanda ya bar ɗaya daga cikin su to lalle ya cancanta a yaƙe shi har sai ya dawo zuwa ga hanyar Allah da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh